Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad fm da dalal fm da tashar mu ta voa africa kan mita 200.5 zangon fm sai kuma alfa rediyo da ke kumasi a ghana kwa iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com Masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Laraba ɗaya ga watan uku uku ga watan ɗaya na janairu shekarar 2018 a shirin namu na yanzu muna dauke da rahoto akan alkaluman da hukumar kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar take wadda ta ce an haifi kimanin yara dubu ashirin a najeriya a ranar 1 ga watan janairu a wannan sabuwar shekarar wanda akan haka ne muke son jin ra'ayoyinku shin ta yaya za a tunkari matsalar yawan al'umma da kuma yawan mace-macen yara da uwayensu mata a yayin haihuwa lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alama tarawa ɗaya biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alamar tarawa za mu kawo muku labarin wasanni daga ghana amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya sake yi wa jama'a ƙasar Iran alkawarin sabon taimako, duk da cewa kafafen yada labaran Iran sun ba da rahoton cewa dabban masu zanga-zangar goyon bayan gwamnati sun yi gangami a wurare da dama a faɗin ƙasar bayan kwanakin da aka kwashe ana zanga-zangar adawa da gwamnati. Ina mutunta jama'ar Iran akan kokarin da suke yi na kawas da gurbatacciyar gwamnati a cewa Trump a saƙon da ya rubuta a shafinsa na Twitter. Ya ƙara da cewa za ku ga gagarumin taimako daga Amurka a lokacin da ya dace. Nan take dai babu cikakken bayanin wani irin taimako ne Trump yake magana a kai. Gidan talabijin ɗin Iran ya nuna bidiyon wasu ɗimbin mutane ɗauke da tutar ƙasa, suna kirarin goyon bayansa ga shugaba Ayatollah Ali Khamenei a yau Laraba. daga baya dakaran iran na musamman sun faɗi cewa an kawo ƙarshen zanga-zangar adawa da gwamnati da ta ɓarke a 'yan kwanakin nan da suka gabata jami'an gwamnatin somaliya sun ce mayakan alshabab sun kashe wasu mutane biyar akan zarginsu na yi wa gwamnatin kasar leƙen asiri da sojojin kenya da na kasar habasha mayakan sun aiwatar da kisan mutanen su biyar a bainar jama'a a garin kuntuwari da ke yankin lowa shabel adan umar kwamishinan gundumar barawi ya faɗi cewa an tusa ƙiyar fararen hula bayan allah waɗanda ba su aikata laifin komai ba zuwa wani fili da ke kuntuwari da maraicen jiya talata kuma wasu 'yan bindiga suka aiwatar da hukuncin kisa a kansu. Rediyon Andalus na 'yan kungiyar al shabab ya yada muryar wani alkalin kungiyar a lokacin da ya yanke hukunci akan mutanen. Umar ya kuma ce alkalin ya yanke hukuncin bai gabatar da wata shaida ba akan zargin da aka yi wa mutanen. A halin da ake ciki kuma a Kenya 'yan sandan kasar biyar sun rasu sun rasa rayukansu bayan da mayakan kungiyar al shabab suka kai wa mota hari a yau Laraba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya wani ɗan ƙuna baƙin wake ya kai hari a wani masallaci a jihar Borno da ke arewacin Kasar a yau Laraba inda ya kashe akalla mutane goma. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce maharin ya shiga masallacin ne a garin Gambaru jim kaɗan kafin sallah asuba ya tada nakiyoyin da ya shiga da su ya kuma ya raga-raga da ginin masallacin. babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin amma yana kama da aikin 'yan boko haram ƙungiyar da ke kai munanan hare-hare a gwagwarmaya da take yi kusan shekaru takwas a arewacin najeriya gwagwarmaya da ta yi sanadiyya hallaka mutane dubu ishirin 'yan sanda da fararen hula da majami'u da masallatai na cikin wuraren da 'yan ƙungiyar ke aunawa a hare-haren da suke kaiwa To a yau Laraba, firayim ministan ƙasar Habasha, Haile Mariam Desalegn, ya sanar da sakin wasu fursunonin siyasa da kuma rufe wata cibiyar tsare mutane wacce ta yi ƙaurin suna wajen gallazawa jama'a. A wani mataki da ya kira ƙoƙarin faɗaɗa dimokuraɗiyya don a dama da kowa. An sha zargin ƙasar Habasha da ke ta haƙoƙin jama'a, ciki har da kamun mutane da yawa don murƙushe adawa da gana wa fursunoni azaba a Maikelawi, wata cibiyar tsare mutane da ke Addis Ababa babban birnin ƙasar. A wani matakin gwamnati na ba ba sabon ba hale maryam ya faɗa a wani taron manema labarai cewa za a yi watsi da zarge-zargen da aka yi wa fursunonin da a baya aka ce sun aikata manyan laifuka suna jira a yanke masu hukunci A yau Laraba ne Koriya ta Arewa ta sake buɗe kafar sadarwa ta musamman akan iyakokin Koriya ta Arewa da ta Kudu. Muhimmiya alamar da ke nuna cewa kasashen biyu da ke mummunan gaba suna neman inganta dangantakar da ke tsakaninsu bayan shekaru da suka kwashe na ƙarin zaman ɗarɗar. jami'an ƙasar koriya ta kudu sun ce takwarorin aikinsu na koriya ta arewa sun kira su ta wannan layin tarho na musamman an sanya wayar ne a ƙauyen panmunjom da ke bakin iyakar ƙasashen biyu a wuri na musamman da aka ware inda babu ayyukan soja wurin da kuma ya raba koriya ta arewa da koriya ta kudu An daɗe ba a yi amfani da wayar ba tun daga watan Fabrairu na shekarar da ta gabata a lokacin da Koriya ta Arewa ta katsa magana da Koriya ta Kudu bayan da Koriya ta Kudu ɗin ta fidda kanta daga wata masana'anta haɗin gwiwa tsakaninsu a matsayin mai da martani akan ci gaban gwaje-gwajen makaman nukiliyar Koriya ta Arewa. ta labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. To kamar yadda muka ambata da fari hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fidda alƙalman yawan jariran da aka haifa a ranar 1 ga watan Janairu na wannan sabuwar shekara. A Najeriya yawansu ya kai kimanin dubu ashirin. Ga Nasiru Adamu El Hikaya ɗauke da ƙarin bayani. alkaluma daga hukumar yara ta majalisar ɗinkin duniya unicef sun nuna an haifi yara dubu ashirin da ɗari biyu da goma a ranar ɗaya ga janairun wannan shekara a najeriya wannan dai na nuna yadda ake samun ƙaruwar jama'a cikin sauri a najeriya da akan kan karfafa daukar matakan tazarar haihuwa. Ana kiyasin zuwa 2050 Najeriya za ta zama ta uku mafi yawan jama'a a duniya. Hukumar ta UNICEF ta nuna jiyayin cewa wasu daga cikin yaran ba za su wuce ko wunin da aka haife su ba, za su koma ga Allah don matsalolin da aka iya kaucewa. Kwararre kan kula da lafiya matakin farko a kasashe masu tasowa Dr. Labbo ya ce hukumi na daukar karin matakai. An fahimci cewa mata da yara kusan miliyan guda sukan rasu a shekara. Don haka sai aka fito da wannan tsari na federal gama wanda zan hasted ma gaba ɗaya zan kowace jiha suka ɗauki wannan domin a gaba da a ceto su da mace-mace su zanka haihuwa asibiti a hana ɗaukar ciwon na HIV ɗin ga uwa ta zuwa ga jinjiri sannan ya kasance a zanka amfani da gidan sauron ga yan gaito ƙasashe guda biyar kamar Malawi, Mozambique, democratic republic of congo niger da kuma nigeria domin ya kasance a ga kowace kasa ta yi nata domin harhaɗo da hana yara su kuma mutuwa a dalilin malaria da gudawa da kuma abin da aka ce manimuna ciwon haƙarƙari to shine aka kawo a yau nan saboda kamar ku sani an koyar da ma'aikata cikin ƙauyuka wanda ya kasance zan suna nesa ga asibiti matsayin kilomita biyar daga inda kila asibiti ko kuma akwai ruwa tsakaninsu ko kuma akwai daji ko kuma akwai wani abu da zai hana su zuwa asibiti amma na wani ake ce hard to reach a turance ba dole sai sun yi karantun lafiya ba a koyar da su yadda za su iya gane malaria ta amfani da wanga abin awo din gana malaria a wani aka rapid test kit a gwada musu da za a bada magani ya rage yawan mace mace kwarai daga saboda an fahimci cewa mahi yawancin mace mace yara akan malaria da wannan su suka mutu ne tun kamin su ta asibiti ita kuma daraktar rigakafi ta hukumar lafiya matakin farko ta Abuja Dr. Rukayawa Mako ta ce shayar da yara nonon uwa shine rigakafin farko idan aka haifi jariri ana shayar da shi nono ba sai an kashe kuɗi wajen sayan madara ta gwangwani ba shayar da shi ko kuma a tsaya a ce ana neman nonon akuya ko nonon shanu ko wani abu ne abincin gwangwani dai wanda za a ba jariri nonon uwa yana zuwa ne a lokacin da ta riga ta haihu yana zuwa daga kwakwalwarta baya bukata wani kuɗi ko wani abun nan kawai abin da ake bukata mace da ta haihu ta ci abinci ingantacce in ta ci abinci ingantacce ta kushi tana da ƙoshin lafiya ba wani abu nonon uwa zai zo muddin dai aka ɗora yaro a jikin shi bayan haka kuma kaga mai gida zai iya samun sassauci akan kula da ita wanda ba sai an sayi ma jariri wani abu ba idan ana ci da yaro da abincin gwangwani gwangwanayen nan za a yar in aka yar aka zubar a ko'ina ina za ka ga rashin tsafta ya samu tun daga cikin gida har zuwa unguwa. UNICEF ta ce yaran da aka haifa a bana na da damar ganin karni na 22 musamman in aka samu kulawa. Hukumar ta ba da misali da cewa in aka haifi yaro a ƙasar Sweden zai iya ganin shekara ta dubu da 2100 amma yaro a demokuraɗiyar Congo ba zai iya wuce shekara ta da da saba'in biyar ba. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, najeriya To madalla Nasiru Adamu ‘yar hikaya, a yau muna son jin ra'ayinku ne akan wannan maudu'i shin ta yaya za a tunkari matsalar yawan al'umma da kuma mace-macen jarirai da uwayensu mata yayin haihuwa. Amma kafin nan, bari mu shakata da wannan waƙar. kuke yan uwa na ku saurara yau zambiya waka ce za mu yi ta akan haɗa kan najeriya ni buri na mu so juna mu zauna lafiya kuma bar gaba idan mun gane dan allah mu girmama juna. masu mafarki wai araba suke sun manta sun siya in tana hada ai shara take in hatta tarwatse ku gayan amfanin me take tsaya mai nazari karmi aikin da na sani ikhwana. kira ga masu mafarki wai araba suke sun manta sun siya in tana hada aishara shara take in hatta tarwatse ku gayan amfanin me take tsaya mai nazari karmi aikin da na sani ikhwana yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kiranmu na farko a yau ya zo ne daga jihar Kaduna, wake magana daga jihar Kaduna. Ibrahim Alaramma ne riga cikin Kaduna. To Alaramma menene ra'ayinka game da wannan maudu'i? ra'ayina shine yana da kyau gaskiya ga hukuma su tsaya su ga menene ya kamata a ce su yi domin tarairayin jariran da muke samu da kuma haɓakan jama'a akwai buƙatan a ce a ƙara buɗe dazuzzuka domin a samu gurin da za a yi noma saboda yanzu za ga guraren ma da ake noma abincin ma da muke ma a yanzu ma ba ma daɗa isa mu yake ba mm. idan kuma za a nemi gudunmuwa ne daga kasashen waje na abin da mu ba mu da shi to a dinga yin kokarin irin wannan sannan kuma asibitoci ya kasance a inganta su a kawo malaman asibiti wanda za su dinga bi lungu-lungu sako-sako suna lura da wato Eh, iyaye waɗanda suke ƙauyuka waɗanda mhm. ba su da halin iya zuwa asibiti ba a ce dole sai mutum ya zo asibiti ne mm. da matan shi za a duba yanayin yadda yake ciki ba. To, madalla mun gode. Ah, sai kuma jihar Bauchi, wake magana daga jihar Bauchi. Hello? Hello, wake magana daga jihar Bauchi. Kuna magana da Sama'ila mai shago. Sama'ila mai shago to ka rage rediyon ka ina jin kaina a ciki. Yawwa, na ɗan rage. Yawwa, to menene ra'ayinka game da wannan maudu'i? Kuna magana da Sama'ila mai shago da ke garin yayu. Eh, na ji ka ai, na ji ka malam Sama'ila, muna magana ne akan yadda za a shawo kan a wani irin mataki za a ɗauka na sakamakon yawan al'umma da ake ƙara samu da yawan mace-macen jarirai da iyayensu mata yayin haihuwa. wato dai ina kira da shugabanninmu ne mm-hmm. saboda kara himma a duk hankali ya kara koma to malam sama'ila dai da alama layin nasa ma yanki gaba daya bari mu shiga jihar kebbi wake magana daga jihar kebbi kuna magana da shehu arba sara daga jihar kebbi don kowace guru to malam shehu menene ra'ayinka game da wannan batu ra'ayina game ga wannan batun ni dai ina kira da jagoran mu jihar kebbi mai girma a tiku ba gudu da ya taimaka ya gyara muna wutan mu wuta jihar kebbi gaskiya mu da yankin mu don kosa wallahi ba mu jin daɗin komi game da wuta. To, sai dai muna magana, shehu muna magana ne akan yawan mace-macen jarirai da iyayensu mata yayin haihuwa a sabuwar shekara ranar ɗaya ga wata an ce a najeriya kadai an haifi yara sama da dubu ashirin wasu daga cikinsu ba za su kwana ba za su mutu akan wannan matsalar muke magana a kai to alhaji ka san lamarin damuwa ta yawa don najeriya wallahi mun da ya zaɓi to to mun gode malam shehu bari mu tsallaka birnin gwari jihar niger kenan wake magana daga niger kuna magana tijjani musa birnin gwari to a tijjani musa menene ra'ayinka ga wannan batun To ra'ayi na ni dai a yanzu shi ne ina so ina a kira gwamnatin jihar Kaduna da ta duba mana hanyar mu da tashi daga birnin gwari zuwa huntuwa akan matsalar tsaro da ake fama da ita a kullum. To Allah ya sa waɗanda ake magana a kansu sun ji amma muna magana ne a kan yawan mutuwar jarirai da iyayensu mata a yayin haihuwa. Menene kana da ra'ayi akan wannan? ra'ayina dai shine abin da nake kira dai akan shi kawai <laughs> to shi kenan mun gode malam tijani Allah ya sa waɗanda kai wannan kira domin su sun ji bari mu tsallaka jihar Katsina wake magana daga Katsina Assalamu alaikum kai tsaye kuna magana da Sade Sa'idu daga nan tsakiyar garin Daura to Sade Sa'idu Daura menene ra'ayinka game da wannan ah, batu To ra'ayina dangane da wannan batu yana danganta da ire-iren sakaci da wasu matan suke ta ɓangaren rashin samun kulawa a lokacin da suke da juna biyu ko kuma wasu mazajen ba su ba su dama su je asibiti domin duba lafiyarsu mm. wanda a ƙarshe idan suka zo wannan haihuwar akan fuskanci matsaloli ko kuma ainihin samu wannan jaririn ya zo ba tare da rai ba ƙarshe har ita ma uwar fuskanci wata matsala ta ire-iren lururin da mata suke fuskanta. To ta za a fuskanci? mai jawo hankalin su matan da kuma hukumomi. Mm. Yana da kyau a kara faɗaɗa wayar da kan al'umma musamman ne yankunan kara. Mm-hmm. Muhimmancin zuwa asibiti a daidai lokacin da suke ɗauke da juna biyu. Saboda ta haka ne za a ainihin kare lafiyar su da kuma lafiyar abin da suke ɗauke da shi. Sannan kuma hukumomi su faɗaɗa ainihin asibitoci musamman a yankunan karkara nan matsalar tafi faruwa. Na gode kwarai da gaske da fatan ku tashi lafiya. To madalla da Sa'idu Daura bari mu tsallaka jihar Zamfara wake magana daga Zamfara. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wake magana. Kuna magana da Arma ya Obaka aikin yaro don ga kawa na mura. To, arma ya uba ka aikin yaro me ra'ayinka game da wannan batun? Hello? Hello, muna jin ka. To, ta gaskiya wannan batu ya kamata musamman ga iyayen mata ko iyayen maza ya kamata idan an kaga mace na ciki a ranki zuwa asibiti domin kula da lafiyarta. Domin gaskiya a yawancin mutane gaskiya akwai sakaci na rashin baiwa zuwa mata musamman zuwa awo. to madalla ma ya uba ka aikin yaro sai kuma mu koma jihar kaduna wake magana daga jihar kaduna naziru abed hausa barka da yammaci barka da warhaka kuma barka da shigowa sabuwar shekara to barka da shigowa sabuwar shekara sunana murtala ina kiran ku da garin rigasa a kaduna tarayyar najeriya to malam murtala na garin rigasa menene ra'ayinka akan wannan batu Eto eh, eh, maganan hayayyafa da kara yawa kaga to da alama mu ma dai zamu mulki duniya kenan Allah yadda. Kila nan gaba za a zo wanda ya ci population mai yawa kila shi ne zai mulki duniya kenan muna sau na uku kenan to kuma maganar rashe-rashe gaskiya ya kamata a ce gwamnatin musamman wannan gwamnati gaskiya ta sa ido kan asibitoci masu zaman kansu da na gwamnati. dan mu ba mu taba gani kila ko ku kuna gani nan kasashen da suka ci gaba su america su ingila a ce an je karban haihuwa sai a rasa ɗaya ko mace ta mutu ko yaro ya mutu gani kenan ko akwai rashin kwarewa na likitoci ko da sakaci ko rashin kayan aiki ya kamata gaskiya a yi maganin wannan abubuwa da fatan za ku tashi lafiya. to madalla murtala na rigasa mun gode kwarai da gaske kar a muna magana ne maudu'inmu na yau kuma shine yawan al'umma yaya ake tunkarar matsalar yawan al'umma a duniya sannan kuma da yawan mace-macen jarirai da iyayensu mata a yayin haihuwa sai a kira a bayyana mana ra'ayi kuma nan da za a kira ita ce alama tarawa ɗaya biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar kar a manta a sa alama tarawa to yanzu mun samu kira daga jihar ondo Wa ke magana daga jihar Ondo? To, wanda ya kira daga jihar Ondo ina ga layinsa shi ma ya tsinke akwai mai akwai matsala ta wato wayoyin namu a yau. Mm. Halo wa ke magana? Eh, assalamu alaikum suna na Ayuba Garba Imam daga kashin madaki a jihar Bauchi. To, Ayuba, menene ra'ayinka akan wannan magana? wannan batu da ake na dai dan kira ne ma su matan kansu yana da kyau da zarar Allah ya ba su juna biyu su yi kokari su ringa zuwa asibiti domin ana musu awo saboda zuwan su asibiti yana da matukar muhimmanci sannan kuma kiwon lafiya har ga Allah yana da kyau masu kuɗi ma su shiga wannan harka abubuwa yana yawa ma gwamnati mm. ba za ta iya ɗauka abubuwan ita kaɗai ba yana da kyau masu kuɗi su shiga su taimaki musamman mata wanda suke da ciki musamman ma na ƙauye yana da kyau masu kuɗi har ga Allah su taimaka musu su musamman wajen abin hawa da kuma magunguna na wadda idan za su je asibiti ɗin su rika taimaka musu musamman abin hawa a ƙauye yana da wahala zaka ga mata tana fama da ciki to amma hanyar za ka samu baya da kyau yana da kyau gwamnati ta kula da hanyoyin ƙauye musamman hanyoyin karkara din nan ya To bari mu tsallaka jihar Yobe wake magana daga jihar Yobe kuma a gurguje shine kiranmu na ƙarshe. Assalamu alaikum. Garba injiniya ne daga garin Dabci. To garba injiniya menene ra'ayinka a gurguje? Na ga ana ɗaga mun hannu tuni. Haka to a lokacin da mutane zuwa asibiti da shine shine zuwa komai da komai amma mutane ba su kula da zuwa asibiti ba. To kana ganin a zuwa asibiti akai-akai kenan ko? gaskiya zuwa asibiti akai-akai yana da amfani kuma ana gwamnanmu yana kula da aiki sosai na kula da lafiya. To, Malam Garba, mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka kuma anan zamu dakata da amsa wayoyinku sai kuma gobe insha Allahu zamu mu ba ku wata dama a sake ci gaba da kira. To yanzu ga shirin labarin wasanni. Wasanni a takaice. da wannan labari na tsohon maga kujerar kungiyar guje-guje da tsalle-tsalle na kasar ghana george holden lotret za mu soma labarin wasanni ya kuwa ce wasannin motsa jiki a kasar ghana zai rushe in har aka ci gaba da yi masa irin rikon sakainar kashi da an ka yi masa a bara cikin shekarar nan wani mambar hukumar accra house of oak dr Nyawu yawu ta maklu ya yi hannun mai sanda ga 'yan wasan club cewar babu ɗan wasa ɗaya da zai iya nuna fifiko akan sauran 'yan wasa domin kowane ɗan wasa na da muhimmanci a club kuma za a iya canja kowane ɗan wasa ya faɗi hakan ɗin ne a cikin saƙonsa na sabuwar shekara ga 'yan wasan. Muƙaddashin babban magatakardan hukumar ƙwallon ƙafar Ghana Alex Asante zai amshi kyauta ta musamman a wurin bukin bayar da kyautayi na ƙungiyar marubuta labaran wasanni swag a takaici misa Asante ne ke kula da sha'anin takara na ƙasa da ƙasa da kuma hurɗa an ambaci sunansa ne tare da wadda ya kafa club da ake cewa elmina sharks dr papa kusi indom a ƙarshen kaka na wasan ƙwallo mai sha'awa da ƙayatarwa wa Black Stars ɗan wasan Atletico Madrid Thomas Partey da ɗan wasan gabanar Red Star Belgrade Richmond Buachi za su fafata don ganin wane ne a cikinsu zai lashe kyautar Sports Writers Association of Ghana na shekara ta 2017. Manijan Chelsea Antonio Conte ya sha alwashin zai sake ba, baban Rahman wata dama a Chelsea shekarar nan ko zai iya sake farfaduwa bayan ya sha fama da raunuka iri-iri cikin kakan wasanni biyu da sun kauce. Ɗan wasan gaba na West Ham United Andre Dede Ayu ya yi imani sabon su David Moyes na kan hanyar yunkuro da klabin Emmanuel Adebayo wadda ya yi wasa a Arsenal, Manchester City, Real Madrid da Tottenham ya ce ko kaɗan baya farin ciki da tarihin wasan ƙwallo da ya yi sai dai amma yana da fatar a nan gaba zai ci lamban yabo mai girma irin su Ballon d'Or. damben zamani. ɗan damben Mexico Cesar Suarez ya bayyana cewa lallai ne Isaac Dogbe dan Ghana bai taɓa shan kashi ba a tarihin dambensa. Dalili dai shine bai taɓa haɗuwa da abin tsoro kamar sa ba. ɗan Mexico ya ce zai kawo ƙarshen tarihin ɗan ganan a ranar asabar da haka nan da sa'aya a wasan sai kuma wani sabon makon allah muktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana ga sharhi muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka ci gaba da yunkurin gwamnatin amurka na inganta tsarin lafiyar dukkanin 'yan ƙasar uganda hukumar raya kasashe masu tasowa ta amurka kwanan nan ta ƙaddamar da wani shiri kan kimanin kuɗi dala miliyan 28,300 don karfafa harkar lafiya a yankin acholi Wannan aikin na shekara biyar wanda ake kira Regional Health Integration to Enhance Service in Northern Uganda a Choli Acholi a Choli da Turanci zai ba gundumomin yankin masu kula da lafiya na arewacin Uganda damar ba da ingantacciyar kula da lafiya zuwa ga jama'ar ƙasar Uganda. A yin aiki tare da ƙawayenta ƙarƙashin wannan shiri da ake kira Right a Choli a takaice zai ƙara bunƙasa harkar lafiya da wadatuwarta. Zai inganta hanyar samun magunguna da wasu buƙatun kiwon lafiya. da samar da kayan aiki da kula da su bugu da ƙari aikin zai bunƙasa samuwar kiwon lafiya zai ƙara wayar da wa jama'a kai a ɗaiɗaikunsu da masu samar da aikin lafiyar da kuma a matakin al'umma baki ɗaya da burin rage tsaiko wajen neman lafiya da rage ƙarancin samun kula. Hukumar kula da ayyukan raya ƙasashe masu tasowa ta bada kungilar wannan aiki na Right Acholi ga wani kamfanin bincike da ake kira University Research Co. LLC wani sanannen kamfani ne na ƙasa da ƙasa wanda yake da daɗaɗɗen tarihi a ƙasar ta Uganda. Wannan shiri yana ɗaya daga cikin zuba jarin da Amurka take yi duk shekara na aƙalla dala miliyan biyar a harkar lafiya a ƙasar Uganda. Amurka tana alfahari da aiki da ƙawarta Uganda wajen inganta harkar lafiya da kwanciyar hankali ga al'ummar Uganda. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To yanzu kuma ga Marin Dauda da labarai amma a takaice. A takaice a yau Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya sake yi wa jama'a ƙasar Iran alkawarin sabon taimako duk da cewa kafafen yada labaran Iran sun ba da rahoton cewa dubban masu zanga-zangar goyon bayan gwamnati sun yi gaggami a wurare da dama a faɗin ƙasar bayan kwanakin da aka kwashe ana zanga-zangar adawa da gwamnati. Jami'an gwamnatin Somaliya sun ce mayakan Al-Shabab sun kashe wasu mutane su biyar a kan zargin suna yi wa gwamnatin kasar leƙen asiri da sojojin Kenya da na kasar Habasha. Mayakan sun aiwatar da kisan mutanen su biyar a bainar jama'a a garin Kuntuwari da ke yankin Lowa Shabelle. Adan Umar, kwamishinan gundumar Barawe, ya faɗi cewa an ta ya fararen hula bayan Allah waɗanda ba su aikata laifin komi ba zuwa wani fili da ke kuntuware da maraicen jiya talata kuma wasu 'yan bindiga suka aiwatar da hukuncin kisa a kansu. A Najeriya wani ɗan ƙuna baƙin wake ya kai hari a wani masallaci a jihar Borno da ke arewacin ƙasar a yau Laraba inda ya kashe aƙalla mutane goma. waɗanda suka shaida lamarin sun ce maharin ya shiga masallacin ne a garin gamboru jim kaɗan kafin sallah asuba ya tada nakiyoyin da ya shiga da su ya kuma ya ragaraga da ginin masallacin To da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu Malam Basko ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa mu kwana lafiya.